Dacha Vele. Learning by ear. Ji ka karu. Jama'a barkanmu da warhaka muna farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na tsaka mai wuya. Muna dai cikin zubi na biyu ne mai suna abin da ka shuka kuma ya zuwa yanzu za mu shiga kashin wannan wasan na yau. damuwa ya uwanmu mu don mu taimaki junanmu mu tsara duk abin da za ya amfane mu mu tsara duk abin da za ya amfane mu amma da farko bari mu yi waiwayen baya a gurguje zuwan ɗalibar musaya sai luba kwalejin bango kenan kuma tana neman wani mutum ne sun eh, yi tambayar ki kuwa wani abu malama rakiya wai don allah ko kin san ado kabiru eh mana ado ma na ɗaya daga cikin ɗaliban da muka dakatar saboda me Ganin Hauwa auta yana fama da tarin TB. Yana dai kwance ne a asibiti inda a halin yanzu babarsa da ɗan uwansa Mudi suka so kai masa ziyara. Bari mu ji me suke ciki a wannan kashi na sha bakwai mai taken menene ke faruwa da ni ne. Auta, ai baka ci abin kirki ba, saboda kai fa na shirya wannan fatan. Na san abincin asibitin nan kamar kashi yake. Babu ba na jin yunwa. Bana jin daɗin jikina ne kawai auta ɗan uwana idan ka warke ɗan kaka gidan kallon nan na unguwarmu inda ake nuna wannan fim ɗin zan sa mai gidan kallon ya sa na wannan fim ɗin anaconda kab menene anaconda wani ƙaton miciji ne yana kanannaɗewa sannan ya haɗiye mutum ya kuma amayo shi kai abin da mamaki kai ka gan shi ne eh mai gidan kallon ne ya shigar da ni kyauta saboda na taya shi share wajen na ba shi labarinka ya kuma ce haba mudi ka daina damu dan wannan naka haka ka taya ni kwashe waɗannan kayan don lokacin ziyarar ma ya ƙure yanzu likita zai shigo ya duba auta baba ba na jin daɗin jikina ina jin na ka auta sannu auta sannu ɗan nan kai in maza ka je ka kira mun likita to baba mudi bar na sauri sannu sannu auta sannu kaji sannu Yaya dai Nasir, ka ji daɗin swimming ɗin nan kuwa? sosai ma kuwa baba a ina son yin wanka a ruwa to menene yasa ba ka yi akai-akai tunda kana jin daɗin yinsa me zai hana ka shiga wani kulob ɗin wankan mm, ban sani ba gaskiya mm, ban da taɓa yin tunanin yin hakan ba ne gani kawai nake don taɓa taɓa wani abin arziki ba a wasanni ka dai yi tunani akan abin to zan yi mm, baba na'am ɗana wai menene yasa kowa ya tsane ni ne me me yasa akan maganar yarinyar nan ce share kawai ni ban ma san abin da ya sama na tambaye ka ba bari na yi fakin da motar nan gefen hanya mu yi maganar yawwa saurare ni ji na san ina matsa maka a 'yan kwanakin nan amma wannan ba yana nufin na tsane ka ba ne ko kusa ina matukar ji da kai nasir ina kuma alfahari da kai musamman ma saboda daina shaye-shayen nan da kai to amma amma me yasa 'yan mata suke gudu na to na san kana cikin wani yanayi ne da ba wuya abu ya dame ka amma bai kamata ka karya ba ba karya na yi ba tambaya kawai na yi a'a ka karya shan giya da ganyen da ka su suke nuna hakan gaskiya ban ji daɗin yadda na baku kunya ba kai da mama kuma na ji rashin daɗi sosai lokacin da aka dakatar da ni daga zuwa makaranta malama rakiya ta sake baka dama ina so ka mini alkawari ba za ka sake yin shaye-shaye ba na yi maka kuma kai ma ka san na daina ina so ni ma na yi maka alkawari idan dai ba shaye-shaye ka koma ba to babu abin da zai sa na sake bugunka saboda na yi fushi yayi ba ni biyar mana <laughs> haba ba menene haka ne haba nasir nawa ba wanda yake ganin mu ba wa tsohon ka biyar mana ba wai kenan kai wannan homework din ya shi ne na tsanna wuna a ɗakin karatu wallahi sannu sunanka buhari ko yawwa sai luba sannu a karatun lafiya yana da wahala ka riƙe sunan kowa da kowa amma ina iyakar na ai ba za ka damu ba idan na zo na kusa da kai ko i e, amma ina buƙatar na mai da hankali akan abin da nake yi idan ba haka ba ko ba zan taɓa gamawa ba buhari hmm? ai ka san ado da sauran ɗaliban da aka dakatar daga makaranta na a mu ko hmm. kana da labarin su ina nufin wai ko za su dawo kuwa ka gaskiya ban sani ba Shin, ko abin da ake faɗa gaskiya ne? Ina nufin dalilin da yasa aka dakatar da ado da wannan yarinyar. Kin ga sai luba akwai aiki a gabana fa. Hmm, shikenan, ni ma ya kamata a ce na mayar da hankali akan abin da ya shigo da ni. Ke sai luba, zan iya faɗa miki hakikanin abin da yasa aka dakatar da su. Ai shi ne ma labari da ɗumin su da yake yawo a makarantar nan. Af, sannu salamatu. Kanshi. ku yi shiru nan faɗakin karatu ne ci na saliwa zo mu tafi daga waje to shi kenan zo mu tafi zauna magajiya na gode likita rashin lafiyar yaron nan na auta ta dame ni farko dai tari ya yi ta yi sai kuma wannan tibi ya bayyana gashi ko anan ma asibitin ba wani sauki yake samu ba kuma ya daɗe anan fa hmm. maman hawa lokacin da aka kawo ɗanki auta nan yana cikin mawuyacin hali baya samun isasshen abinci jikinsa ya sake gashi kuma tibi ya ci karfinsa saboda ba a gano cutar da wuri ba sai da ta yi masa illa shi yasa sai ya ɗauki lokaci kafin ya warke an yi sa'a rayuwarsa ba ta cikin haɗari amma har yanzu akwai damuwa a cikin halin da yake ciki. Me? Me kika ce? Wayo nana wayo Allah. ba magajiya, ba magajiya. Ki daina kuka don Allah. Magungunan suna taimaka masa, amma suna da ƙarfi sosai, saboda haka suna tasiri a lafiyarsa. Shi yasa yake fama da amai wani lokaci. Zai samu sauƙi kwanan nan. Shigo! Sannu dokta. Sannu Hauwa. Baba. Hauwa. Nas ce ta ce min kina wajen dokta kyauta. Menene yake faruwa ne? Yaya jikin autan? To, gashi nan dai Hauwa. Ƙaninki zai samu lafiya Hauwa. Amma har yanzu jikin nasa ba ƙwari. To ni dai bari in koma wajensa. Bari na bi ki. Hmm. Me zai hana ki bari kya same ta daga baya Hauwa? Akwai abin da nake so mu tattauna a kai. To, Zan same ki baba. To shikenan yata ni na tafi. Me kike so ki faɗa min ne Dokta Kyauta? Ba abin da ba zan iya yi ba don na taimaka wa auta. A gaskiya so nake na faɗa miki wata magana game da cikin nan da kike ɗauke da shi. Likita, ni ni ba wani abin damuwa ba ne. Ni likita ce, wannan aiki na ne. Faɗa mini, watan cikin nan naki nawa ne? Mm, bari na gani. ina ji dai kaɗan ya wuce wata biyar ko? Ba mamaki idan aka dubi girman cikin naki. Kina zuwa awo? Ina buƙatar a kwantar da ni a asibiti ne kamar ƙanina? <laughs> a'a a ana yi wa mata masu ciki awo ne don a taimaka musu shirya wa haihuwa. A wajen awon ana bayar da shawarwari ne da kuma kula da girma da kuma lafiyar abin da ke cikin. Zan baki sunayen wuraren da ake yin awo don ki dinga zuwa. menene ya sa sai na yi hakan babata bata taba zuwa awo ba idan tana da ciki ta faɗa min cewa da mace ta haihu tana sanin abin da ya kamata ta dinga yi gaskiya ne goyon cikin da haihuwar abu ne da mutum yake yi ba sai an koya masa ba amma wani lokacin yana da kyau mutum ya shirya wa shiga kowane irin yanayi kula da lafiya ga uwa da ɗa kafin ko bayan haihuwa abu ne mai muhimmanci yana ba wa ɗan lafiya sosai. ni ba ma san haka ba. Yana kuma da muhimmanci ki san cewa yanayin cikinki da na babarki akwai ɗan bambanci, saboda har yanzu ke yarinya ce. Wannan yana da haɗari ne? Ba lallai ba ne. Amma wani lokacin cikin budurwa yakan zo da wasu matsaloli saboda jikinsu bai gama kosawa da su zama iyaye ba. Kina firgita ni fa dokta. Ba wani abin tsoro ba ne hawa, amma ya dai kamata ki kula da kanki da kuma abin da kike ɗauke da shi sosai. sannan kuma yana da muhimmanci ki fahimci halin da jikinki yake ciki a yanzu don allah faɗa min da wannan muka kawo ƙarshen wasan namu na yau da alama abubuwa fa na ta faruwa a cikin wannan wasa na tsaka mai wuya ku lalubo mu wani lokacin idan kuna son jin waɗannan bayanai Idan kuna son sake sauraron wannan kashin ku leƙa shafinmu na yanar gizo wato dw.de/lbe. E. Zainab Muhammad Abubakar ke muku fatan alheri na barku lafiya daga nan birnin Bonn da ke tarayyar Jamus. mu tsara duk abin za yi amfani mu.